Muhammad Nabi menene hukuncin tukin mota ga 'ya mace ko bata taba ganin mota ba mm. inda ta barnar ce ce sai ta so haka kaka ashe barnar ba mota take bi ba ɗabi'an matar take bi da halayenta mm. mata na sun ki zaman lafiya da juna wacce addu'a zan rika karanta musu menene hukuncin wanda har ya mutu bai iya karanta alkur'ani ba wasu kenan daga cikin tambayoyin da in Allah ya so za mu ci amsoshinsu a cikin shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin wanda ya saba zuwa muku daga sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo. Yau ma dai malam zai fara da yi mana bayani a game da ladubban da ya kamata mutum musulmi ya kiyaye a rayuwarsa ta yau da kullum, kamar da yadda suka zo a cikin littafin Sahihul Adabul Islamiyya. Insha Allah a yau kuma malam zai mana bayani ne a game da ladubban ziyarar garin Madina. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Imam Bukhari ya rawaito hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗaya da da da tamanin tara. daga Abi ta Allah ya ƙara masa yarda ya ce, Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Kada ka ɗaura sirdi, sai dai in za ka gurare uku, masallaci mai alfarma, wato maka kenan, da masallacin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da ke Madina, da kuma masjidil Aqsa da ke birnin Kudus. sannan wani hadisin ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim daga abu huraira Allah ya kara masa yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yin sallah a wannan masallacin nawa wato masallacin annabi shi ya fi fifiko bisa sallah dubu a wani masallaci in ba masallaci mai alfara ba masallacin maka shi kaɗai ne kawai yake da fifiko a kansa wannan ya nuna mana darajar da wannan gari na manzon Allah yake da shi da falala da kuma daraja don haka kenan mutum zai iya kashe ko miliyan nawa domin ya je madina to idan mutum ya je madina guraren da zai ziyarta guda biyar ne na farko akwai masallatai guda biyu na biyu kuma akwai guraren kwanciyar makabartu guda uku masallatai guda biyu shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yin sallah a ciki sannan masallacin Quba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya tsarki daga gidansa ya taho wannan masallaci ya yi sallah za a rubuta masa ladan kamar yayi umara ladansa kamar yayi umara ne don haka ne Abdullahi dan Umar kamar da Imam Muslim ya rawaito yakan je wa masallacin Quba ko a ƙafa ko a kan abin hawa ya sallah raka'a biyu a cikinsa. kuma wani hadisi na Ibn Maja wanda ya ce wanda ya tsarki a gidansa ya taho masallacin ƙuba ya salla a cikinsa yana da lada kamar ya yi umara. To sannan sai mutum ya ziyarci inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwance da sahabbansa guda biyu. Idan ya je sai ya wa annabi sallama assalamu alaika ya rasulallah jazakallahu anna anisal muslimina khairan. yi wa annabi salati, yi wa annabi sallama, yi wa annabi addu'a. Bisa shiryar da al'umma duka da Allah ya ta hannunsa. to sannan ya matsa gaba ya wa sayidina Abubakar sallama ya masa addu'a ya matsa gaba ya wa sayidina Umar sallama kuma ya masa addu'a to daga nan kaga ya ziyarta biyu kenan ga masallaci ga kuma kabarin manzan Allah sallallahu alaihi da Abubakar da Umar daga nan sai kuma ya tafi ya ziyarci sahabban da suke kwance a baƙi su ma ya je ya musu ziyara ya musu sallama ya musu addu'a mm. sannan daga nan ya wuce ya je Uhud nan ma sahabban annabi ne a kwance. Su ma ya musu sallama ya musu addu'a. Hmm. Ta waɗannan gurare guda biyar su ne guraren da aka shar'anta in an je Madina a ziyarta. Masallacin annabi, masallacin Quba. A ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama a yi masa sallama a yabe shi a yi masa addu'a a yi masa salati hmm. da Abubakar da Umar. A je Quba a yi musu sallama a yi musu addu'a. A je Uhud a yi musu sallama a yi musu addu'a. Daga nan mutum kuma sai ya shagalta da yin abubuwa na ibada masu kyau da girmama birnin da kuma yawan zuwa masallacin annabi yana yin sallah hmm. saboda ya samu waccan daraja. Sannan ya ƙoƙari in zai samu hali ya shiga rauda ya sallah a gurin. Domin rauda kamar ka haɗa abu biyu ne na farko cikin masallacin annabi ne, hmm. sannan kuma nan ne mafi daraja a cikin masallacin. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisin Bukhari da Muslim daga Abdullahi bin Zaid yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin gidana da mumbarina dausayi ne daga dausayan aljanna mm-hmm. Imam Bukhari rawaito wannan mai lamba ta dubu ɗaya da casa'in da da biyar, Imam Muslim mai lamba ta dubu ɗaya da da uku 1390 haka wannan hadisi ya nuna mana darajar da wannan guri yake da shi amma ba faɗi mai za a yi ba da haka ma tunda yana cikin masallaci yana cikin gurin da ake sallah kenan yin sallah a wannan gurin Shi ne mafi kayi sallah a gurin da ya fi ko daraja a cikin masallacin annabi mhm. duk da ba faɗi cewa za ka samu ƙarin lada ga wanda ya ba amma dai ka samu ƙarin daraja don ka shiga gurin da ya fi koina daraja ba a ce bayan dubun nan ka kuma za a ƙara maka wani abu akan dubun ba mhm. don ka wani bai shiga rauda bai ɗauka bai samu dubun ba a'a kowa ina kai sallah kana da dubun nan amma wanda ya shiga rauda kuma ya shiga wani dausayi daga cikin dausayin gidan aljanna mhm. kaga wannan ita ma daraja ce a mai zaman kanta kamar yadda malamai suka yi ta bayani Allah ya samu dace amin ya hayu ya A akramakallah yanzu kuma za mu shiga bangaren amsa tambayoyi inda za mu fara da tambayar da ta fito daga Abbas B Datti da yake cewa menene hukuncin wanda ya yi sauri ya miƙe domin ciko sallah kafin liman ya yi sallama ta biyu to kamata ya yi haƙuri liman ya sallama duka biyu mm. shi ya fi duk da dai sallama ɗaya tana nufin an fita daga sallah hmm. dan malamai sun ce da mutum zai sallama ɗaya sai tusa ta zo masa kafin ya ta biyu sallar ta yi ko ba ta ba kaga ya sallama ɗaya ai eh. to in an ɗauka sallama ɗayan nan ya fita daga sallah kaga tusa ta zamo a waje aka yi ta kenan hmm. idan kuma an ɗauka cewa lalle sai ya yi biyun sannan ya fita daga sallah kaga kenan an yi tusa ba a gama sallah ba Mm. kaga sai an zo an sake sallar gaba ɗaya bayan an yi alwala mm. to amma ƙaulin da ya furin jaye sun ce sallama farko ita ce wajibi ita take fidda mutum daga sallah saboda akwai hadisan da suka zo an wadatu ma da sallama ɗaya mm. kenan ta biyu mustahabbi ce to in wani abu ya faru bayan sallama ta biyu babu komai kamar yadda an so kai ɗin kai haƙuri ya ƙarasa don ka samu cewa ka samu nutsuwa cewa sai da aka fita daga sallah sannan ka tashi ka ci gaba da taka domin an sanya liman ne domin ai koyi da shi duk da hmm. kai ba sallama za ka yi ba amma ka jira gama sallamarsa guda biyu kafin ka fita haka wannan ya ce matansa biyu kuma ya iya iyawarsa su zauna lafiya da juna amma sun ki ce don Allah wace addu'a zai rika karanta musu domin su zauna lafiya to idan ka ga matanka suna fitina suna tashin hankali suna daru to na farko kai nazari tukunna akai kan kanka ya kake gudanar da gidan sannan kai nazari a kan matan, yaya bambancin ɗabi'unsu yake. Sannan na uku kai nazari a inda ka ajiye su, ka ajiye su yadda shari'a ta ce, domin da muke cakuɗa mata a gida ɗaya, a falo ɗaya, ban ɗaki ɗaya, kicin ɗaya, suna ganin juna, wata tana da kishi, wata tana da fushi, wata tana da faɗa, wata ba ta da haƙuri, to dole a ta dalu. Hmm. Amma ka raba su, kai ka ja katanga a tsakani, wannan tana nan ta kaga in an yi rigima ma ka tambaya wace ce ta shiga wurin wata mm. wace ce ta je gidan wata kaga ya fi sauki mm. in kaga suna rigima raba su ko ce yi mata gurinta daban shikenan kaga duk mai neman rigima za ka gane mai rigima. Mm. amma yanzu an zubar da ruwa wace ce ta zubar wannan ta shiga ban ɗaki wannan ta ki fitowa da ban ɗakin ɗaya ne wannan ta zo kicin ta ji kalagwani ta lalata abin ta san gobe za ta shiga girki ta lalata abin wannan ta yi tukunya ba ta wanke ba wannan ta fito ƙawayenta sun zo an yi wa wancan habaici mm. to dole a yi ta daru amma an kaga abin ya kira ba yi musu guri daban-daban ko da gida ɗaya ne yi katanga wannan ɓarinta daban ban ɗakinta daban za ka gane mai tsafta za ka gane mai kula mm. za ka gane mai rigima za ka gane mai kaza sannan kuma ka fahimci wace ce take tafi ɗauko rigimar wata rigima kuma kai ma kake haɗa ta wani kuma abin tun farko kai ka haɗa saboda baka iya gudanar da gida ba. To duk waɗannan abubuwan ka duba ka ga kana iya ƙoƙarin ka gurin daban-daban ne kawai ɗabi'a su ce da halayensu to sai ka shiga addu'a. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Hmm. Domin addu'a tana tasiri wajen getta halayen mace. Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai auri na Ummu Salama ai ta gaya masa larurorinta guda uku ko? Hmm. Ta ce tana da kishi, tana da ‘ya'ya, tana kuma da shekaru. Hmm. Kaga annabi ya ce, kishin nata zan roƙa miki Allah ya sauƙaƙa miki shi. To kaga ashe kishi abu ne mai kyau, amma in yi yawa sai a roƙi Allah ya sauƙaƙa shi. Hmm. aka yi ka tashi kai ma ka roƙi Allah, Allah ga mata na suna da kishi mai tsani suna rigima. Allah ka daidaita min su, hmm. ka gyara min halayensu, ka kuma zauna min da su lafiya. Kaga wannan addu'a ce mai kyau. Allah ya sa mu dace. har yanzu dai a game da batun aure akara kalla, mai wannan tambayar ya ce ko ta ce menene hukuncin matar da take son kashe auren yatta saboda garin da yatta ta take aure bai yi mata ba to ai sai an tambaye ta bai yi mata ba saboda addinin ta ko saboda ta ko saboda nisan inda take mhm. dole a tambayi wannan uwar idan garin da sa bai mata ɗin ba babu addini ne ba tarbiyya kaga tana da gaskiya hmm. ko kuma gurin ba tsaro yanzu nan akwai hanyoyin da za ka ga da an fara rigima ana taya mutane test cewa kada ka bi hanya kaza mutane sun tara hanya suna kashe mutane hmm. to sai zama irin wannan garin ya kai ta nan ana son yan uwa su kai ziyara amma yankin ana yawan faɗa kullum iyayenta suka tafi ko ita ta taho ana fargaba sai an ganta ta zo ko ana fargaban wanda ya tafi sai an ji labari ya kai hmm. to kaga irin wannan yanki ai ba ta yadda aka ta ba ko gurin ba addini ba tarbiyya za a gurɓata mata tarbiyyar ya tana da iko na ma magana ta ce inda za a kai ta bace yadda ba hmm. hukumin da za a kai ta din nan guri ne da yake da wata matsala ta gurɓacewa al'ada ko da ba addini ba wasu irin ɗabi'u da take ganin ita za ta kwasa wanda ba irin nata ba duk tana iya yin magana amma in haka kawai ne ai ba ta ba ta son mijin ba ba ta ba ta san auren ba gurin nan da ta ce ba ta so sai an tambaye ta me yasa ba kya so ta zauna a guri kaza hmm. kuma kafin a yi auren nan aikin san mijin nan daga gurin ya fito kuma ya gaya muku bai ɓoye muku ba zai kai ta gurin to kaga ai ba ta da iko daga ba ta kawo matsala in dai ba matsala ce ta haifu daga baya ba mm. ko kuma ya musu alkawari zai zauna da ita a garin daga baya ɗauke ta cilla ta guri mai nisa ba dangin iya ba na baba mm. tana cikin matsala to kaga duk iyaye suna iya sa baki akan lalle a gyara wannan ko a sakan musu yarsu su ba da ita ga wanda suka fi gamsuwa yana kusa da su mm. haka ba za mu ce uwan nan ta yi laifi ba sai idan mun ji dalilinta ya saba shari'a. Na'am. Wannan kuma cewa ya yi sau da yawa yakan ji fitsari yana ɗigo masa ko da kuwa ya yi tsarki mai kyau. Amma fa ya ce yana amfani da hannunsa wajen biya wa kansa bukata. Ice zai iya zama saboda dalilin haka ne? To me yiwa ne, mm. tunda wannan ɗabi'ar da ka ɗauko ita ma tana iya haifar maka da ciwo da matsala. Mm. Kuma ya kamata ka, daina wannan al'adar, domin wannan al'adar ta mutum ya dinga istimna'i. Mm. wato yana shafar gabansa yana fidda mani idan ta zame maka jiki ta zame maka al'ada ka saba da ita to ko ka yi aure ba za ka iya rabuwa da ita ba mm. da akwai matar da ta kawo mana ƙarar mijinta cewa sai ya shiga ban ɗaki ya shiru wata ran da ta leƙa sai ta ga ya sa sabulu ya kama gazansa ga shi fa da matar mm. amma kuma ya je yana yin waccan al'ada mm. ta ce masa me haka gani na yi kwalliya na tsafta ina jiranka. ka sai ce wallahi shi abin ya zame masa musifa Mm. tun kafin ya aure ya daɗe yana wannan so mm. in ma ya yi mu'amala da matarsa baya gamsuwa sai in ya je ya yi wacce mummuna al'ada shi yasa ake so mutum kafin ya saba da fajirci a yi maza a yi masa aure mm. so in mutum ya saba da fajirci ko da baɗala ko da fasadi kafin ya aure to mafi an masa auren baya iya kau da shi daga kan wannan fasadin da barna sai ta jin wannan barna a ransa yana son ya yi ta Sau da haka ka je ka ga likita domin a baka magani kuma ka ci gaba da istighfari da addu'a akan Allah ya yi maka wannan musifa. Amin ya hayu ya kayu. Daga Suleiman Musa ‘yan doma gawa jihar Katsina, ce menene hukuncin tukin mota ga ‘ya mace? To, na farko dai asali halan ne mace ta tuka mota, hmm. kamar yadda namiji ma ya kamata ya tuka. don hmm. Domin mota dai ana kiyasta ta ne da hawa doki, da hawa alfadari, da hawa jaki, da hawa me su ne dama ake hawa a dago? Eh, su ne da abubuwan hawa a raƙumi doki alfadari jaki waɗannan hudun da su ne mashahuran abubuwan da ake hawa da to a daɗin ma mata suna hawa mm. suna na isha ba suna hawa raƙumi a tafi da su guri kaza ba so hawa mota a kan kanta halalci mm. da haka waɗanda suka yi hukunci a kan cewa haramun ne mace ta tuka mota ba mota suka kalla ba mm. wanda kuma suka ce su ma halan ne mace ta tuka mota akwai abin da suka kalla. Hmm. Su masu haramta mace ta tuka mota sun kalli abin da me ake kira mota. Hmm. Mota dai tana buƙatar na farko a iya tuƙin ma, ko? Hmm. A ƙware. To kaga dole sai ta shiga makarantar koyon tuƙin mota ta samu lasin. Sannan na bi mota tana buƙatar kulawa a duba baƙin mai a duba fetur sai an yi cekin su taya su waye su waye hmm. kaga wannan akwai alaƙa kenan tsakanin makanikai da masu aiki tsakanin wannan matar da mota. no. akwai zuwa gareji akwai kaza akwai kaza hmm. na uku wannan mota ya dangana gama ina za a tuƙa ta dogon tuƙi ne ko tuƙi ne na cikin gari ko hmm. sannan na hudun an sallama wa mace mota kaga za ta iya tafiya inda take so za ta iya ɗaukan wanda take so za ta iya kuma yin abin da take so da sauran abubuwa da suka faɗa da yawa tili waɗanda suke ganin bai kamata ba wanda kuma suke ganin mace ya kamata tuka mota suka ce to dai asali halan ne ba ku da iko ku haramta wa mace ta tuka mota hmm. tunda ba ku da wani nassi min alqur'ani was sunna hmm. ko hadayi salafus salih barna ce kuka hango an kiyaye waɗancan barnan za a iya yi hmm. misali ya zama kana da mata ma'aikaciya ce tana zuwa aiki tana shiga mota haya ana cakuɗa ta da maza da mata ta sai motar ta dinga tuka bata ita kaɗai yafi da ta cakuɗa da maza a tasha hmm. ko sannan na biyu akwai wanda zaka ga ya ɗau direba direban nan suka ga yana da alaka da mataka har kuma barna ta zo tana shiga tsakani hmm. ka sai mata mota ita ta dinga zuwa aikinta yafi yafi ka haɗa ta da wani ƙato shi direba hmm. ko sannan na uku yanzu ana kai yara makaranta masu kai yara makarantar na mafi yawa za ka ga direba ake ɗauka in ba a samu mai tarbiyya ba kun ba shi 'yayan ku maza ko mata mm. wasu fara balaga katon da bai da alaka da su yana da alaka da su kawai saboda direban su ne mm. sai ka ga wata barna ta shiga amma idan uwarsu ce za ta dinga tuka su tana kai su kun ga tana yi tana kula da tarbiyyar 'ya'yanta. Mm. ya fi ka ɗauki wani direba mataka tana da mota ta kai sau abu zai iya tashi na mata tsakanin su wanda yake na gaga kai baka nan wanda in akwai wacce ta iya mota ce, za ta iya ɗaukan mota ta ɗauki kawarta ta kai ta asibiti hmm. so da aka duba abin da masu cewa kada mace ta tuka mota dalilan da suka bayar hmm. dama ba kan mota ba ne dalilai ne na waje kuma aka duba dalilan da su waɗanda suka ce a tuka ɗin su ma suka bayar sai aka gamsu cewa dalilan da kamar ni na gamsu cewa dalilan da aka bayar na tuka motar sun jaye a kan dalilan da aka ba ni rashin tuka motar. Musamman mu a ƙasashen mu nan. Eh, wata ƙasa ta iya ta ta fatawar misali gwargwadon abin da ta shina na matsalolin ƙasarta. Mm. Amma mu dai a nan maslahar tuka motar ya fi. Mm. bisa ba za a ce babu barnan ba fa akwai ta mm. duk za ta iya faruwa. To amma ko ko ba a wajen tuki ba wannan barnar ba sai a tuki ba ko ina ko mace tana ɗakin ta ba ta zuwa ko ina idan maɓarnaciya ce sai ta yi maka barna a cikin ɗakin. Ko bata taɓa ganin mota ba, mm. in ta ɓarnar ce ce sai ta so haka kaka ashe ɓarnar ba motar take bi ba, ɗabi'an matar take bi da halayenta. Mm. Saboda haka wannan shi ne dalilin da ya sa yanzu kansu malamai a ƙasar Saudiya dole yanzu wasu mafiyansu sun janye wannan fatawa da suka yi akan cewa mace ba za ta tuka mota ba da irin abubuwan da suka kasa sama da shekara ashirin saboda yanayin da duniya ɗin take ciki da kuma ganin cewa akwai masalahohi da yawa na tuka mota tunda bayan malamai sun fatawa akan mace ba ta tuka mota ba sai kuma suka yi fatawa akan hadamu da sa'iku me kenan masu hidima da direbobi hmm. to kun zo kun rushe direbobi kun ce ga barnar direbobi ga barnar ɗauka masu hidima to kuma an ce mace ba ta tuka mota ba to wa zai tuka tunda an faɗi illar ɗaukan direba da barnar da in ba a samu direba na kirki yake ba a cikin iyalinka in ka cuso direba a cikin iyalinka na farko sirrin kama sirrin iyalanka in ka samu matan mabarnaciya ce ko shi mabarnaci ne kuma sai a yi taɓarna baka sani ba to kaga a nan abin da ya fi matarka ta zama tana tuka motarta da kanta yan abubuwa na bukatu wanda kuma ya zama boguwar tafiya ce wacce za a iya fuskantar matsala Ka ga wannan ko kai da kanka ko wanda kai da da shi sai ya tuka sai ya kai su masha Allah daga M Bello ya ce menene hukuncin wanda har ya koma ga Allah bai iya karanta alkur'ani ba bai iya karanta alkur'ani ba zai iya ɗaukan ma'ana biyu bai iya kwata-kwata ba ko koya ake nufi ko ina karanta da kuskure ko ina karanta da kuskure mm. to idan bai iya kwata-kwata ba ko bai samu wanda zai koya masa ko iya abin da ya iya kenan a zamaninsa da lokacinsa mm. kada fa a ɗauka irin wannan su kalkala kubura da su gura da waye su ne fa mutum ya shi ne iya karanta alkur'ani mm. duk malamai sun yi ijma'i akwai abubuwan da su na wajibi ne a tajawidi akwai kuma abin da yake so na mustahabi ne hmm. kama ana ƙara su ne don a ƙara inganta ba amma akwai usul kamar tushen abin da in ka iya su ka iya karatun ƙur'ani ko da ba a ji ragowan ba su da ragowan ba na wajibi ba ne hmm. su da ka ilimin tajawidi kashi biyu ne akwai abin da wajibi ne duk mai karanta alƙur'ani ya iya wannan akwai kuma abin da ƙari ne na gwaninta da ƙwarewa hmm. da sanin loga Kama ka specialize kama ka mutakhasis ka kwarance ka kwarance mm. to da kuma iyawa da kwarancewa ai ba tafiyar su ɗaya ba mm, to saboda haka mutum bai iya wannan ba malam jijil qarafa wa asim wanda bai yi tajawidin da ya zama wajibi a kansa ba na makharijul huruf da gunna da sauran hukunce-hukunce waɗanda suke wajibi wajibi ne mutum ya je gaban malami a koya masa wannan mm. domin shi tajawidi ba a koyansa a kaset ba a koyansa a kan hanya ana koyansa ne a gaban malami ka je ya karanta ka karanta yana gyara maka har ya ce ka iya hmm. kuma dama shi ma ya iya to shine dan abin da ka iya koda daga alamtar kaifa zuwa nasu ne kayi hmm. amma mutum ya ki koyan kuma ya san yana kuskuren shine laifi hmm. masha Allah Allah ya saka da alkhairi mai sauraro da amsar wannan tambayar muka zo ga ƙarshen wannan shiri na tambaya mabudin ilimi a wannan lokacin muna addu'ar Allah subhanahu ta'ala ya samu rika ganewa kuma muna yin aiki da abubuwan da muke saurara amin Anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki wannan nawan shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da mu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. ساجت سجود القرآن أرجو الشفاعة